Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba shi daga watan Oktoba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban baballe wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiya tsakanin Faransa da Amurka yayin da kungiyar ta kasashen yamma ke yin rauni. a jiya talata wasu muhimman 'yan majalisar dokokin amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar zamani da na facebook bayan frances haugen wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin ta zargi facebook cewa ayyukansa na yin illa ga matasa yana lalata demokuraɗiyya kana zai raba kasar a siyasance na wasu manyan wakilan amurka a tattaunawar kasuwanci da kasar china sun ce china ta gaza cika alkawurinta daga shekarar da ta gabata a don haka washington za ta shiga batun gaskiya da china Gabanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa wasu mazauna yankunan karkara a jihar nejan najeriya sun fara yin gudun hijira zuwa birane domin neman tsira da rayukansu daga har-haren 'yan bindiga. Suna taba mu suna kashewa suna koro mu kuma daji gaskiya ba mu da damar da zamu bar gari da da kilomita daya ba mu iya bari mu je daji. Har Abuja mun je in ma kuɗi za a bada a bada jami'an tsaron muna iya mu bada kuɗi a bamu jami'an tsaro domin su tsare mu na gari din. A Najeriya kuma gwamnatin jihar Sokoto ta ce za ta fara shirin maido da 'yan gudun hijirar jihar da suka tsallaka jamhuriyar Nijar sakamakon har haren 'yan bindiga. Wannan shirin muna son mu fara shi ba da ɓata lokaci ba daɗewa bayan Allah ya so ko da ko ba mai da kowa ƙauyen da hito ba in ma zaman za a yi to kila gara a yi shi a sabon birni kowa ya koma ƙauyen shi inda a mai shi ga gonar shi ga iyalin shi ga zuri'a shi sai an samu haɗin kai kuma za a kai ƙarshen wannan matsala. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruku sanyin na ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Wani babban jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce janye dakarun kungiyar daga Afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiyar tsakanin Faransa da Amurka yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni a don haka babban sakataren kungiyar jan stoltenberg ya yi kashe kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe kana ta yi tsayin daka wurin tunkarar barazana da za su iya kawo mata tsaiko an yi ta yi masa tambaya a kan kyakkyawar dangantaka tsakanin nahiyar turai da amurka ta arewa stoltenberg yana faɗawa masu sauraren sa a wani lacca da ya bayar a jami'an georgetown a washington biyo bayan jerin tattaunawa da manyan jami'an amurka a jiya talata wasu muhimman 'yan majalisar dokokin amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar na facebook bayan frances haugen wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin facebook ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa yana lalata demokradiyya kana zai raba kasar a siyasance haugen wadda ta taba aiki a matsayin manajiyar aiki a facebook kasa da shekaru biyu tana tuhumar shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg cewa ya fi mai da hankali akan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zuba wallafawa a shafukan yanar gizo ciki har da instagram haugin ta ba da bahasi a gaban karamin kwamitin majalisar dattawa a kan kare muradun masu sayan kaya wuni guda bayan da facebook ya fuskanci matsalolin na'ura na sa'o'i lamarin da ya sa miliyoyin mutane suka kasa shiga shafin da ma instagram da whatsapp a wani matakin haɗin kai da ba sabon ban 'yan majalisa na democrat da republican a washington nan da nan sun tsawata wa facebook kano suka jawo zakabar kunni akan tafiyar da kamfanin nashi da irin matsaloli da ke tattare da shi shi sun kuma yi alkawarin yin doka mai tsauri da za ta sa ido a kan shafukan sada zumunta na zamani labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a hali da ake cin kuma wasu manyan wakilan amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce china ta gaza cika alkawarinta daga shekarar da ta gabata a don haka washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da beijing a wani jawabi a ranar litinin a washington dc wakiliyar amurka a tattaunawar kasuwanci catherine tai ta ce china ta kudure aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun amurka ciki har da sashen noma da ya kamata mu karfafa china ta yi alkawarin kara sayan kayayyaki na dala biliyan biyu daga amurka a huskan farko na yarjejeniyar kasuwanci da aka cimma a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaba donald trump tai ta ce china ta gaza sayan kayayyakin kamar yadda ta alkawuranta kana za ta shirya wata ganawa da takwaranta na china karamin prime minister liu he domin sake duban batun shugaban amurka joe biden ya bar harajin da shugaba donald trump ya dora wa china yayin da ta za ta gudanar da aikin sake duban shirin kasuwancin amurka da china An jima kaɗan Baba kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A yanzu haka dai 'yan bindiga masu kisan jama'a babu gaira babu dalili na ci gaba da addabar mazauna waɗansu yankunan karkara a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Tuni dai mazauna waɗannan yankuna suka fara yin gudun hijira suna kwarara cikin birane domin neman mafaka. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani. A yanzu haka dai 'yan bindiga masu kisan jama'a babu gaira babu dalili. Na ci gaba da addabar mazauna waɗansu yankunan karkara na jihar Niger da ke arewa masu tsakiyar Najeriya. duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi domin yaƙi da waɗannan 'yan bindigar. Amma mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da zama cikin fargaba tare da barin garuruwan nasu domin tsira da rayukansu. Malam Halliru Sani da ya tsero daga ƙauyen Karambana ta yankin ƙaramar hukumar Mariga mai iyaka da jihohin Kebbi da Zamfara ga abin da yake cewa. Gaskiya yanzu sun zo sun mu dab da gari sun make mu gari yanzu haka zaman da ake. suna taba ku ko kashewa eh suna taba mu suna kashewa suna koro mu kuma daji gaskiya ba mu da damar da zamu bar gari daidai da kilomita daya ba mu bari mu je daji ha Abuja mun je in ma kuɗi za a bada a bada jami'an tsaro muna eh mu bada kuɗi a bamu jami'an tsaro domin su tsare mu na gari din gaskiya yan kwanakin nan mutanen da aka kashe tsakani da Allah za su kai kamar misali kwara ashirin da wani abu don dai ba zan iya takaicewa ba saboda wani yanki za a kashe ba za a gani ba sai can wata rana a ga mutum ya zagwanye to su ma dai waɗannan matan a yanzu haka suna zaman gudun hijira ne a wani kangon gida da ke nan cikin birnin Mina ga abin da suke cewa. Sunana Hajar Usman. daga ina kuke sarkin fawa miya lokal gamme to me ya kawo ku nan mina to gudun hijira ne barayi suka samu a gaba muka gudu muka zo nan kaman ku nawa ne yanzu kuka taho nan mu 23 ne me barayin suke muku can gaskiya suna kashe kakkashe mu na mayara suke ta da mazaje to yanzu wane yanayi kuke ciki yanzu yanzu ne da muke ciki wani bawan Allah ba mu gida mu zauna to kuma yanzu ce yana bukatan gidan yanzu inda zamu je mu zauna ne ba mu da shi sai wannan ke kuma me sunan sunan Aisha abin da zan kara a kai shine cewa nima an kashe min yaya Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen fatattakar waɗannan miyagu sai dai ya ce masu kai waɗannan hare-hare suna da wata ƙwarewa musamman akan sarrafa bindigogi. Hakika daga irin ƙwarewa da suka yi a harkan bindiga da harkan yaƙi mun tabbatar ba kowane barawun sa bane zai iya wannan duk wanda suka yi wanga abu dole sun samu wani abu da muke cewa training daidai gwargwado saboda yadda suke yi akwai damuwa kwarai yana cewa lallai muna yaƙi da mutanen da suka sabin suke Masana harkokin tsaron da yi sun ce akwai fargaba sosai a jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya bisa la'akari da yadda waɗannan mahara da ake hasashen mayakan ƙungiyar Boko Haram ne ke ci gaba da cin karansu babu babbaka. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya da da labaran duniya kashi na biyu. Ƙungiyoyin rajin kare kafafen yaɗa labarai a Sudan ta kudu sun yi Allah wadai da kalaman wani babban ɗan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yada labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba Paul Yohani Banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yaɗa labarai a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta kudu ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamammen tsarin ɗaukar labari a kan yadda ake tafiyar da kuɗaɗen majalisar dokoki ba. Ya ce wasu manema labarai sababbi ne kana akwai buƙatar ya janyo hankalinsu ya fahimtar da su ainihin tsarin ɗaukar labarai idan suka je majalisar dokokin saboda majalisa ce ke yin dokokin yana faɗa wani taron manema labarai labarai a makon jiya a ƙarshe kotun kolin najeriya ta jinkirta bata bada hukuncin karar jihohi 36 na ƙasar da suka shigar a gabanta inda suke kalubalantar sahihancin dokar shugaban ƙasa ta goma ta shekarar 2020 shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya kafa doka ta goma tare da rattaba hannu a ranar 22 ga watan mayu shekarar da ta gabata ta 2020 dokar ta tilasta wa dukkan jihohi da su hada da kason kudaden bangaren shari'a na majalisun dokoki a cikin kasafin kudin su to sai dai a yayin da suka nuna rashin gamsuwa da dokar gwamnatocin jihohin ta hanyar kwamishinonin su na shari'a sun shigar da kara inda suke kalubalantar dokar jihohin na neman kotu ta fayyace ko matakin shugaban kasar na yin dokar da ta tilasta wa jihohin samar da kudade ga kotunan jihohi ya saba wa sassan dokokin kasar na kundin tsarin mulki da ya dora alhakin samar musu da kudade a kan gwamnatin tarayya a zaman kotun dai lauya mai wakiltar jihohin masu kara augustin alege ya ce bai kamata albashi da wasu alawus alawus na alkalai su kasance a cikin kowane kasafin kuɗi ba. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar ta ce tana aikin tattara alkaliman adadin 'yan gudun hijira da ke kurara kasar daga Najeriya domin sanin ta yadda za a ƙara taimaka musu su zauna a kasar duk da yake burinta shine a samu kwanciyar hankali su koma garuruwansu. Wannan na zuwa ne lokacin da mutanen da tashe-tashen hankula suka raba da mahallansu ke kurara zuwa kasar domin neman tsira da rayukansu. Amma gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta fara shirin maido da 'yan gudun hijirar jihar da ke Nijar Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. tashe tashi hankula da suka daɗe ta yankuna musamman a arewacin Najeriya suna tilasta dubban mutane yin hijira zuwa jamhuriyar Nijar inda suke ci gaba da samun mafaka. Alal misali mutanen yankin gabacin Sokoto da ke makwabtaka da ƙasar ta Nijar da yawa suka tare a garuruwan gidan Runji, kwari garin Kaka, dan dajin makau da dai sauran garuruwa yayin da wasu kuma kan shiga da dare su kwana da safe su dawo najeriya gwamnan jihar maradi zakari umaru ya ce suna kokarin bayar da kulawa ga 'yan gudun hijirar kuma kullum muna cikin shawarori na ɗaukan matakai wanda za su sa da yarda Allah a zo ƙarshen wannan matsaloli. E, abubuwan da ake yi ba kowane ba kuke ji tsakanin jami'an tsaronmu da na Sokoto ana canza miyo ana tantanawa da kuma na zamfara da na katsina saboda a kawo ƙarshen wannan matsaloli. Muna jin kawohin watsa labaru na duniya suna haɗin akwai 'yan gudun hijira ana magana wasu su waɗi dubu talatin wasu dubu tamanin akwai masu zancen dubu ɗari wannan ba gaskiya ba ne kuma insha Allah za mu haɗi da babban murya mu ba da lisayin 'yan gudun na jihar Sokoto wanda suke nan mu haɗi na Zamfara mu haɗi na Katsina hausawa sun ce duk yadda zama ya daɗi bai kai kamar a gida ba amma dai wasu 'yan najeriya da ke zaman gudun hijira a nijar sun ce suna samun kulawa kamar yadda anas habibu ya faɗa. sun yi mana likita saboda mutanen mu su sha magani kyauta sun yi mana famfuna famfunan nan kyauta muke shan sannan sun gina mana makarantun ne yaran mu suna zuwa makaranta akai-akai suna karatu yadda ya kamata amma yadda muna can gida Najeriya. Su kuwa hukumomi a Najeriya ko da yaushe faɗar suke yi suna kokarin ganin magance matsalolin rashin tsaro duk da yake ba a cika ganin tasirin da kokarin yake yi ba. Wannan karon kuma gwamnatin Sokoto ta ce za ta soma kwaso mutanenta da ke gudun hijira a ƙasar Nijar a cewar gwamna Aminu Waziri Tambuwal. Wannan shirin muna son mu fara shi ba tare da ɓata lokaci ba daɗewa bayan Allah ya so ko da ko ba mai da kowa ƙauyen da hito ba in ma zaman za a yi to kila gara a yi shi a sabon birni kowa ya koma ƙauye shi inda a mai shi ga gonar shi ga iyalin shi ga zuri'a shi sai an samu haɗin kai kuma za a kai ƙarshen wannan matsala. To sai dai masu sharhi akan lamarin yau da kullum kamar Farfesa Bello daudin Bada na ganin cewa ba dawowa da 'yan gudun hijira ne ya kamata a fara ba. magance matsalar da ta tilasta su yin gudun hijirar. Tilasta sa mutanen da suka samu kansu inda suka samu kansu. In muna dawa mu faɗa mu kanmu gaskiya mu da mu faɗa mu kanmu gaskiya mu yi tsaye mu gane abin da an matsala mu kuma mu magani ne in ba haka ba suna can wasu za su koma ishe su har mu ma mu ishe su gaba da a yi masana dai na ganin cewa idan aka samar da zaman lafiya ba sai an ɗauko waɗanda suka yi gudun hijira ba da kansu za su iya dawa gida domin ba wurin zama da kai a gida. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai za mu yi duba ne a kan haihuwa da renon tsari da dokokin zaben kasar kawo yanzu jama'a assalamu alaikum Hukumar zaben farko a tarihin Najeriya dai an kafa ta ne da sunan ECN a takaice tun a cikin zamanin turawan mulkin mallaka a shekarar 1951 wadda ta gudanar da zaben farko a shekarar 1959 yayin shirye-shiryen gwamnatin Birtaniya na baiwa kasar 'yancin kai a shekarar 1960. Bayan samun 'yancin kai ne kuma gwamnatin sa Abubakar ta fawa Balewa ta kafa sabuwar hukumar zaɓe ta ƙasa da sunan fec wato fec a shekarar 1960 wadda ita kuma ta gudanar da zaɓukan shekarar 1964 da kuma 65 to sai dai an rusa ta biyo bayan juyin mulkin soji a shekarar 1966 wanda ya hambarar da gwamnatin sa abubakar tafawa balewa inda kuma soji suka ci gaba da mulkin kasar har ya zuwa shekarar 1978 sa'ad da gwamnatin mulkin soji ta olishigun obasanjo ta kuduri aniyar mika mulki ga farar hula inda ta kafa wata hukumar zaɓe da sunan fedeco tare da sababbin dokoki da tsare-tsare wanda kuma ta haifar da zaben shugabanni a jamhuriya ta biyu a ƙarƙashin shugabancin alhaji shehu shagari To sai dai ita ma Fedeko an rusa ta a shekarar 1987 sakamakon juyin mulkin soji. Gwamnatin Ibrahim Babangida ta tsara mai da mulki a hannun farar hula wanda ya haifar da kafa wata hukumar zaɓe da sunan NEC wadda ta gudanar da zaben 12 ga watan Yunin shekara ta 1993 da aka rusa. bayan janar sani abacha ya karbi mulki shi ma ya rusa hukumar ta nec inda ya kafa sabuwar hukumar zaɓe da sunan necon wadda ta gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki na tarayya to amma kuma ba a kai ga rantsar da su ba allah ya yi wa sani abacha rasuwa a shekarar 1998 janar abdulsalami abubakar ya gaji abacha to amma kuma ya rusa hukumar zaɓe ta nekon a shekara ta 1998 ya kuma kafa wata sabuwar hukuma tare da yi mata garan bawul a matsayin mai zaman kanta wato inec sunan da har yanzu take a kai hukumar ta inec ce dai yake gudanar da zaɓe tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 lokaci mafi tsawo na mulkin demokuraɗiyya a ƙarƙashin farar hula a tarihin najeriya to sai dai a cikin wannan lokacin ko baya ga samun sauyi a sunan hukumar zaben? haka ma an sami sauye-sauye a dokoki da kuma tsarin zaɓen ƙasar. kamar yadda mai sharhi kan lamuran siyasa kuma masanin doka da kundin tsarin mulki barista mu'azu liman yabo ya yi bayani akwai sauye-sauye tun daga zaɓe na farko don zaɓe na farko wanda mun ka faɗa aka yi ƙarƙashin ecn na jagorancin shi professor iyo ita ishua an yi shi ne da wani tsari wanda aka ce ma electoral college kamar irin wanda america ka yi ana yin shi daga baya dokoki na dawo aka canza shi aka daina aiki da shi saboda matsalolin da ya haihosuwa jamhuriya ta warko baya ga haka kuma an samu bambanci na tsari zuwa ga sabbin dokoki wanda ake samu lokacin da hukumomin zaɓe suna ƙarƙashin mulkin farar hula ba ƙarƙashin mulkin soja ba har zuwa yanzu da aka samu ƙudurruka game da canza ko sauya dokokin zaɓe domin su yi tahiya da zamani da aiki kuma da kurakurai waɗanda aka fahimta an samu musamman lokacin shi marigayi shugaban ƙasa umar yar'adua ya kawo sauyi ko ƙuduri na sauyi waɗanda har yanzu ana na ana so a mai da su dokoki domin babu su da kuma ba su zan dokoki ba a wannan dalili ya naɗa shugabancin mai shari'a tsohon kuma babban alkalin najeriya wannan chief justice lawal uwaisu kwamiti na lawal uwaisu na sake wa abin hukumar zaɓe garan bawul da dokokinta ya kawo ƙudurruka kamar wa'annan cewa a cire shugaban ƙasa da ya zama shi ne ke nada shugaban hukumar zaɓe a mai da shi ƙarƙashin hukumar njc ma'ana hukumar da ka ɗauka alƙalai ta tarayya ta horar da su ta ladattar da su kuma ta kula da su ƙuduri na biyu kuma lokacin kwamitin na osu cewa a cire yadda ake kula da ba ta kuɗi da yadda take ciro kuɗinta ta kashe ba tare da tana dangantaka da sashen zartarwa ba haka kuma an fito da kudurin cewa INEC ko hukumomin zaɓe na jihohi a yi musu gyara su zama ƙarƙashin hukumar zaɓe ta tarayya gaba ɗaya ba kamar wada suke yanzu ba haka shi kuma babban abin da mashi ke da amfani dokokin kotu ka tabbatar da waye ci zaɓe waye haɗe zaɓe ya tashi daga zama wanda ke ƙarar an kada shi zaɓe kuma bai mai adalci ba shi zai kawo hujjojin cewa an zalunce shi ba ko gale an kada shi ita aina hukumar zaɓe za a waiwayo gare ta ta ba da dalilin da ta ce wannan bai ci zaɓe ba sai kotu ta yi amfani da wannan ta ba da hukunci ma'ana ya kasance cewa kai wanda ke karar ai ma zalunci ga zaɓe ba kai za a kalubalanta ba aina za a kalubalanta ta ba da dalilin da ta sa ta ce na bai ci zaɓe ba kai ka ba da dalilin da ya sa ka ci zaɓe ba waɗannan ƙudurruka suna nan har yanzu ana ƙoƙarin su zama doka lokacin da shi kuma wannan har yanzu ba su fara aiki ba har yanzu ba su fara aiki ba amma dai suna nan har yanzu yana ɗaya daga abin da aka son majalisa ta mai da su doka kamar wadda ta mai da dai wa tsarin mulki gyara da dokokin zaɓe ya kasance cewa yanzu inec tana iya soke duk wata jam'iyya da ta gaba ta cancanci ta zama jam'iyya ba sai kuma shi wannan kaga wanda ke sama yanzu ya kawo wani yanayi na tattaunawa da masu dubin zaɓe na duniya da kuma su kansu jam'iyyu haka kuma ya kawo wani sauyi wannan ba doka muka ce don bai bai da iko ya doka ya kawo sauye-sauye bisa ga abin da doka ta bashi iko ya kasance cewa kana iya ka yi rijista wani wuri ka yi zaɓe wani wuri haka kuma ya kawo sauye-sauye na simultaneous accreditation ma'ana yin tantancewa da jeho ƙuri'a wuri guda wannan ya taimaka ma zaɓen Najeriya na inganta shi kwarai da gaske da mutane za su zo a tantance su sai su koma gida sai wajen ƙarfe biyu su dawo kila tun karfe tara kayi an tantance ka amma ba za a fara jiya kura ba sai karhe ɗaya ko biyu wani in ya yi tantancewa ba zai dawo ba. To sai dai har kawo yanzu masu nazari kan lamuran siyasa da zaɓe a Najeriya na ci gaba da suka kan dokoki da tsarin zaɓen ƙasar. Da wasu lokuta suke ganin ba sa samar da shugabanni zaɓin al'umma. To ko hakan na nufin har yanzu sauye-sauyen ba su kai ga samar da ingantaccen tsarin zaɓe a ƙasar ba? wannan haka yake a in muka ɗauki misalin hukumomin zaɓe kawai na jihohi mun ga abin da ke faruwa duk inda jam'iyyar apc take babu ko kansila da pdp za ta ci duk inda jam'iyyar pdp take da gabna babu inda apc za ta ci ko kansila a ciki kaga babu misalin da ya kai wannan wanda ka nuna cewa duk sauye-sauyen da aka yi har yanzu dai akwai abubuwan da ba su zama doka ba ko kuma har yanzu akan kuduri suke waɗanda in ba su zama doka ba to maganar zaɓe shi inganta a najeriya ba zai taɓa inganta ba babu misalin da ya kai mallakar su hukumomin zaɓe na jihohi zuwa ga barin su a jihohi tsakanin gwamna da 'yan majalisar jiha tunda sakamakon da yaka bayarwa baya tabbatar da zaɓe ne wanda ke da inganci na sahihi waɗanda an ba mutane dama ya kasance cewa suna iya jiha ƙuri'a ƙuri'a ta yi tasiri wanda ya ci shine ya ci wanda bai ci ba kuma bai ci ba saboda ba wani wanda a jiha shike da abun nan karhi na baitul mali da kuma samun mallakar 'yan majalisar jiha kamar gabna Yanzu haka dai ana ci gaba da kikikaka a kan yunkurin yin wani muhimmin garan bawul ga dokar zaɓe da zai ba da damar tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta na'ura lamarin da har yanzu ke haifar da takaddama a majalisar dokokin Najeriya. Shi ne musamman na wannan ƙuduri da aka so a gyara na dokar zaɓe shi ne sashe na hamsin da biyu to amma ya kawo fitina tsakanin su sanatoci da majalisar tarayya saboda sanatoci sun ɗauki nasu matsayi daban yan majalisar tarayya sun ɗauki nasu matsayi daban amma dai yanzu abin da ake gabar da ake bisa gare ta wadda aka so a warware shine cewa a yi amfani da na'urorin zaɓe ta tunkuɗa sakamakon zaɓe. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga barista Mu'azu Liman Yabo, masani shari'a da kundin tsarin mulki. Jumbi Hamza shine ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To Dalla, a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaici. wani babban jami'in kungiyar tsaro ta nato ya ce janye dakarun kungiyar daga afghanistan ka iya zama babban kuskure ko kuma zai haifar da tankiyar tsakanin faransa da amurka yayin da kungiyar kasashen ta yammacin duniya ke yin rauni a don haka babban sakataren kungiyar jan stoltenberg ya yi kashe kashedi cewa kungiyar ta ci gaba da kasancewa kai haɗe kana ta yi tsayin daga wurin tunkarar barazana da za su iya kawo mata tsaiko a jiya talata wasu muhimman 'yan majalisar dokokin amurka sun yi suka ga katafarin kamfanin sadarwar nan na facebook bayan frances haugen wata mai kurmato da ta taba aiki da kamfanin facebook ta zarge shi cewa ayyukan shi na yin illa ga matasa yana lalata demokradiyya kana zai raba kasar a siyasance haugen wadda ta taba aiki a matsayin manajiyar aiki a facebook kasa da shekaru biyu tana tuhumar shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg cewa ya fi mai da hankali kan ribar kamfanin fiye da lura da abubuwa da ake zubawa a shafukan yanar gizo ciki har da instagram a hali da ake ciki kuma wasu manyan wakilan amurka a tattaunawar kasuwanci sun ce china ta gaza cika alkawarinta daga shekarar da ta gabata a don haka washington za ta shiga wata tattaunawa mai muhimmanci da beijing a wani jawabi a ranar litinin a washington dc wakiliyar amurka a tattaunawar kasuwanci catherine tai ta ce china ta kudure aniyar daukar mataki da za su amfani masana'antun amurka ciki har da sashen noma da ya kamata mu karfafa kungiyoyin rajin kare kafafen yaɗa labarai a sudan ta kudu sun yi allah wadai da kalaman wani babban dan majalisa wanda ya ce za a kwace lasin kafafen yaɗa labarai da suka buga labarin kashe kudaden majalisar dokoki da kuma labari akan albashin 'yan majalisa ba tare da samun izini daga kakakin majalisar dokokin ba Paul Yohani Banju da ke zama shugaba mai riko na kwamitin yaɗa labarai a majalisar dokokin ƙasar Sudan ta kudu. Ya ce 'yan jarida ka iya fuskantar sammaci idan ba su bi ka'idar da ya kira da takamammen tsarin ɗaukar labari a kan yadda ake tafiyar da kudaden majalisar dokoki ba. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kama an jima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.